inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun watan ramadan yau lahadi 11 ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul kahfi kuma yau jiya mun tsaya aya ta 82 yau zamu tashi aya ta 83 wa yas'alunaka an dhalqarnayn a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا كما يرى مكة بياني تندر فرقون وانا سورة شوى مشركا مكة سورة مكة أكتوكا دعيسا دليل سوكتا شيرا مشركا مكة sun tafi Madina suka tambayi Yahudawan Madina cewa ga wani ya fito inda muke maraya ne kaza kaza cikin hali ne yana raya cewa annabi ne Allah ya aiko shi mutanen Madina yahu mallaman Yahudawa suka ba su fatawa ta ku ba mu fatawa tunda ku ne ma abu littafi ku aka dauki kan littafi ku kuka saba mu'amala da annabawa da manzanni wannan gaskiya yake faɗi annabi ne suka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku idan ya ba ku labarin su to annabi ne na farko ku tambaye shi game da wasu samari da suka bar gidansu ina sabon safi na biyu ku tambaye ku an malikin tsawafi wani sarki wanda ya yi yawon duniya shine wannan dukkanai ne na uku ku tambaye su anil ruhi ku tambaye su game da arruh cewa menene labarin ruh sai Allah ya saukar da wannan sura yana bayani wannan sura ta kunshi labarai guda hudu labari na farko da muke labarin ashabul kafi wanda ke nuna fitina game da addini idan aka fitini mutum game da addini ne aka hana shi bauta Allah ya zai yi sai ya koma ya samu wani waje gefe ya koye ya ci gaba da bauta Allah da biyu mun magana game da fitinar dukiya ashabul jannatayn wanda aka ba dukiya ya alfahari daga baya Allah ya halaka dukiyar labari na biyu kenan labari na uku game da ilimi labarin annabi Musa da annabi Khidir cewa an tambaye annabi Musa bai yi tawazu ba ba ta ga mun ladabi wajen neman ilimi labari da hudu kuma wannan labari game da mulki domin mulki mafi yawa yana halaka mulki mafi yawa yana sa girman kai mulki mafi yawa yana sa mutum ya ganin mutane ba kowa bane amma sai ga wani sarki an samu bawan Allah mutumin kwarai na gari dama annabi sai ya ba mu labarin cewa duk wanda aka ba mulki yayi adalci yana cikin mutane guda bakwai wa'anda Allah ke sa haka kashin al'arshi da babu inuwa sai inuwa Allah annabi ya ga mu cikin mutane da ake girmamawa ana girmama mutum da yayi furfura tsoho sannan ana girmama mai mulki wanda yake mai adalci sannan mai mahaddacin Qur'ani su uku annabi ya ce girmama su lalle ana girmama su a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa idan mai mulki yayi adalci yana bisa wani limbari na haske a gefen hannun Allah ranar alkiyama gefen hannun Allah na dama kuma dukkanin gefen Allah guda biyu na dama ne wata girman wanda ya yayi mulki yi adalci wanda yake kaɗan ne cikin mutane sai Allah ya bada labarin wannan shakin zaka wannan kissas ta je ta nuna magana game da ilmi yau kuma ta nuna magana game da wani sarki wata game da mulki kenan Allah tabaraka wa ta'ala ce wa yas'alunaka an dhil qarnaini suna tambayar ka wata cikin tambayoyin da aka ce ayi ma game da dhil qarnaini qul sa'atlu alaykum minhu zikra kace musu da sannu zan ba ku labari game da shi zan ba ku wani yanki na labari game da shi malamai sun ce zulkarne ne abin ce mai zulkarne ne domin ya je gabas ya je yamma kamar da zamu ji ya je inda rana ke faduwa ya je inda take fitowa don haka wa'ina na ce musu ƙaru inda rana ke fitowa laraba suna ce mai ƙaru inda take faduwa na ce mata ƙaru na ce karne shaytan don haka a ce mai dulƙarnai ne wato mai kaho guda biyu wasu na cewa abin ya mulki farisa da ruma ne ya mulki farisa da ruma ana ce musu karnani shi dai Allah ya ba mulkin su wasu na cewa rawani yake irin rawanin nan mai mai jilaji kun fahimta ko sai kasance ya zan kamar kahoji wasu ka ta kahon dai yake da shi ƙarƙashin rawani ne wannan dukkan suka ne na malamai cikin Qur'ani abinda Allah ya ba mu labari suna ne dukkan ne malam yace dukkan ne kun ga lakabi ne ma abuci kahoji malam yace ismuhu sunan shi al-iskandar al-iskandar wannan magana ce wanda ibn kasir ya kawo ta cikin tafsirin shi kana ce ne al-iskandar amma ibn kasir ya soke ta kauli mafi inganci ba shi bane al-iskandar al-kabir shi ana ga cewa alexander the great wannan sarkin da aka yi baya akwai tarihi ne amma ba shi bane wannan domin wannan Allah ya ce mutum ne salihi shi kuma wanda kowa ya san ɗalibin Aristotle ne kuma Aristotle ba wani mutumin kirki ba ne mutane ne waɗanda suke pagans ne wanda ba su da addini shi kuma wannan Allah ya nuna musulmi ne muni ne shi kuma Alexander the Great ya yi karatu ga Aristotle har ya kai shekara goma sha shida kamar yadda safan tarihi suka bayyana za ka ba shi bane wancan Alexander the Great wannan wani ne Allah da gaya muna sunan shi ba Ibn Kathir ya kawo wannan magana da malam ya kawo amma daga baya ya soke ta yace kauli mafi inganci ba shi bane domin wancan ba musulmi bane wannan musulmi ne ko menene dai Allah ya ba mu labari ne a matsayin dukkan ne Allah tabaraka ta'ala ya ci gaba da cewa ka ce musu inna makkanna lahu fil ardi mu mun ka bashi mulki bayan kasa mun kai mai tamkini bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababa duk abin da yake bukata muka ba sababi muka yassare mai duk abin da yake so sai ya samu saukin lamari duk za mu je inda mutane ba taba zuwa ba wato duk abin da ya nufa sai mu sauke mai sai ya samu sauki fa atba sababa sai ya bi hanya da ita tafiya hatta idza balaga maghriba shamsi har sai da yaje inda rana ka faduwa wajadaha taru fi ainin hal'a sai ya samu rana tana faduwa cikin wani ruwa wanda yake ruwan laka ne mana yace almuradu abinda ake nufi annahu balaga akhir al-amarati min al-ardi ya kai karshe inda jinoni suke a bayan kasa wa wasala ila sahil al-bahr al-muhit wa ra'a ash-shamsa inda ghurubiha bayan ya kai wajen bahr al-muhit sai ya ga rana lokacin da take faduwa ba wai ya ji inda take faduwa bane waje da haka rufi ayin hami'a za su ham'ati wa hiya tinul aswad mallai ta bin da da za su ham'ati shine kasa mai mai laka baka wa burubiha abin da kani da ga tana faduwa shi ra'ayin aini ga yadda yake gani yanzu ko mutum yaje karshen garin sakkwato inda daga gare shi babu gidaje zai kamar rana ta faɗi bayan duki sai ce ya ga ta faɗi bayan duki yace mana yace wahiya wa illa in ba haka ba wahiya ita rana ai a abamu min al-ardi wa akbaru kaseeran ta fi girma asan nan girma ta fi ta girma doka rana ba wai fadawa take ba amma dai yaga ka kulle kan inda yaje daga nan babu wasu mutane babu wasu ginoni. da ya tsaya ne inda waɗannan mutanen sai ga rana ta faɗi kamar ta faɗi a ido ne yana ganin ta faɗi cikin laka cikin laka baka wa wajada inda ha qauma sai samu nan alƙaryar da ya suke samu wasu mutane kulna ya ne sai muka ce mai ya fi in ma an tu'azziba muka ce mai wannan sai ka aza wahayi ya kai mai kace annabi ne ba ba dole bane annabi ne magana Allah yana magana da mutane nau'i biyu magana ce musu magana gaba da gaba ya gaya musu wato suna jin magana tai wannan yana yi ma annabawa ne amma ban ta haka akwai wahayi da yake cewa wasu abuwa da ba annabawa ba kamar yadda Allah ya wawa wahayi Allah ramma Allah tabaraka wa ta'ala ya yawa rabbuka ilan nasi an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ya Allah ce wa auha rabbuka ila an-nahl Allah yayi wahayi zuwa ga zuma amma wani yayin wahayi ya gare ta annabi ce kuma ba annabi ba ce kai wahayin ki daga wayannan bishiyoyin sannan yi kaza ki yi ki fidda zuma wanda ake sha haka ne Allah ya yi wa mahaifiyar Musa annabi Musa wahayi wa auhayna ila قوم موسى أن أرضعيه يا إلى الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه مكي وحي جماعة النبي موسى تشيوا تشايد دشي وكما مكي مكي إلحاما تجي شوى بيت إنفار شايد دشي وكأبي أكي نفي Shin akwai wahayi wanda Allah yake yi na awa aiko mutum a ce mai manzo sannan akwai ilhama wanda ba Allah kai mai magana ba ba malaika aka aiko mai ba shi kawai yake jin ya kamata yi abu kaza wani shi ake cewa ilhama doka zai yi irin ta ne domin auli mafi inganci ba annabi bane don shi Allah ce inna makkanna lahu fil ardi mun makkana mai a bayan kasa wato ilimin da muka bashi ilimi ne na duniya ne doka shi wannan da Allah ya ce mai kulna ya zan ni cewa ce ta ilhami Allah ya ya sa zai yi abu kaza ga abubuwan da zai yi in ma an tu'azziba da kaje inda wannan alƙarya da ka iske rana ke faduwa in ka ga dama kawo wannan mutane azaba wasu mun ba shi mulki mai ƙarfi da inda ya ga dama duk zai kashe su zai kashe mutanen da ya iske tun da sarki ne haka sarakuna ke yi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna haka Allah yake da malikatu saba tace innal muluka su masu mulki idan da kalu qayyata idan suka shiga wani gari afsadu lalata gari suke yi waja'alu izzata ahliha adilla sai su mai da manyan manyan gari irin su Saddam musaini irin su Gaddafi su ne su azilla su ne su ana jan su ga ƙasa su ne su kaskasatu baka shi ma da ya isa a wannan garin sai Allah ce ne in ma an tu'azziba wato ya bashi iko da mulki da in ya ga dama shi ma zai azabtar da zai kashe mutanen garin wa in ma an tattakhidha fihim husna in ya gara ma kuma da yi musu mu'amala ta kwara ya kasance ba kashe su yayi ba kala sai dulka ne bayan ya isa gari sai ya ce maka ne da ga yanzu shi abin da zai yi dan kin da sarki yana zaɓin ko ya kashe ko ya yi kyautata sai ce amma man balama duk wanda ne yace a garin yana zalunci yana kafirci yana shirka da Allah fa so fa azibu to zamu azabtar da shi zamu kashe shi thumma yuraddu ila rabbih sannan bayan mun kashe shi ya koma ga ubangiji ne fa yu'azibuhu azaban nukra sannan Allah ya azaba mai tsanani wa amma man amana amma a garin duk wanda muka ya yi imani da Allah mumini ne wa amila salihan yayi aikin kwarai falahu jazaa'ul husna to zan bashi sakamako mai kyau a matsayin sarki zan bashi abubuwa zan yi mai kyauta wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu yi mai magana mai dadi za mu sauƙaƙa mai al'amura ne ya kai kaka ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجنها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى فإذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفتوح يفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا طيب من جاء بين الله يبام الأبار يجي إن دعوانا تفاد وواتن غيرين أرشد أدى جينكا ya ce in ya ga dama ya azabtar in ya duk wanda ya kafa ce ma Allah a wannan gari sai ya azabtar da shi duk kuma wanda ya imani sai ya bashi kuma ya kyautata mai bayan ya gama da nan summa atba sababa su ne kama hanya kuma ya kama hanyar tafiya hatta idza balaga matla ash-shamsi sai da yazo inda rana ta fitowa kun ga yaje inda take faduwa yaje inda take fitowa ko don shi wasu malamai suka tace mai zulkarnai ne wato mai kaho guda biyu kafin faduwar rana da kaho fitowar ta wajadaha tatlu ala qaumin sai ya samu ranar tana fitowa ga wasu mutane shi ma kamar da aka faɗi da zuwa ido ne yana gani ya je gabas har ya kai inda shi ne ƙarshe a gari da ake iya gani sai ga ranar tana fitowa ala kaunin ga wasu mutane lam naj'allahu min duni sitra ba sa muku wata sura da gare ta ba wata mutane ne wanda malamin suka ce ba su iya jinna ba don haka su haka suke fili suke in rana ta fito ba su da abin da yake kare da gare su sai dai su nade ƙarƙashin bishiyoyi wasu malamai suka ce a tufafi ne ba su iya sawa ba tufafi ba ba su iya sawa ba haka Allah ya yi su watan dai lam naj'al Allahu min duniha sutra ba su da abin da ke kare su daga rana in ta fito ko ba su da gidaje ko ba su da tufafi kazalika yadda lamarin yake aka ga muku shi ba haka yake wa kada ahadna bi walidayhi kubra kuma mu muna da labarin duk abin da zulkarnain yake yi duk abin da zulkarnain yake waye ko yake waye zulkarnain da ni, wata mun san da sanin ne yake ina abubuwan thumma atba'a sababa daga inda rana take fitowa kuma sai kama hanya zuwa wani gari hatta idza balaga bainas saddaini har sai da yaje inda tsakanin su guda biyu wasu suna cewa jojiya ne na wasu suna cewa chaya ne na wasu suna cewa toki ne na yau amma dai babu dalili da ke nuna cewa ga ko ina ne Allah dai ya ce hatta idza balaga bayna saddaini sai da yaje wajen tsakanin wasu duwatsu manya guda biyu da min duni ima qauman sai ya samu gefen duwatsun daga wannan gefen akwai wasu mutane la yakaduna yafqahuna qawla ba su ma iya gane zancin mutane wanda ke nuna cewa nesa ne ya tafi wayannan mutane duk inda aka je duk tarihin duniya inda wani civilization babba ya tsara da mai fassara duk inda mutane suke aka je ya annabi sai ya aika wasiku aka je wajen garin farisa da Rumawa za a samu wanda za su karanta da larabci ba ba bane to ma wa'annan garin malamai suka ce tunda ba su da mai fassara ina nuna kawai wani kauye ne can da ban ya ya fita da cikin jama'a na ya kazu ya kauna kaula su ba su ma iya fahimtar zancen kowa ga dukkan ne babban sarki ne da mutane kala daban-daban ya taho amma ba su da mai fassara ba su iya ba su iya fassara bai gane abin da suke nufi la ya kazu ya kauna kaula qalu sai suka ce mai su da hannu suke ishara sai suka ce mai ya ne ni ya kai ne ni inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi to ya'juj wa ma'juj suna shigowa nan su zo su yi mana banna cikin kasa fa hal naj'alu laka kharjan musa maka wata jinga mu baka wasu kuɗi taj'al bainana wa bainahum sadda sai ka sanya wani jinga mu da su tunda kai ga ka zo mun ga sarki kake babba mun ga irin tawagarka da irin runjunarka da irin ƙarfin da kake da shi to ka zo damuwan mu a wannan garin shine ya jiji da wa ma juju ke shigo a wannan gari? to muna son mu baka kuɗi mu biya ka mu yi dinga da kai mu baka kwangila sai ka sanya muna katanga tsakanin mu da ya jiji da ma juju wannan shine waje na farko da Allah ya ambaci ya jiji da ma jiji cikin Qur'ani ya jiji da ma juju da ambace su waje biyu kawai cikin Qur'ani da nan سورة الأنبياء إن الله وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون حتى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una haramun ne ga duk alƙaryar da muka halaka su koma dawa. baka da an ce suka aure da mutane ga sunan sun dawo su karuna sun dawo mutanen da aka jefe ga sunan sun dawo haka lamarin ke tafiya hatta idza utiha yajuju wa ma'juju sai an buɗe wannan kofar ta gina da zulkare da yawa ya juju wa ma'juju wahum min kulli hadabin yansilun sai su dinga gangarowa da kowanne cibi suna fararowa wannan wajaje biyu kenan da aka ambaci ya biyu da majuju akwai hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana game da yajuju da majuju idan muka kai karshen wannan cikin zan karanta muku zan karanta muku su mu ji labarin su ingantacce na gaskiya tayyib sai suka gaya mai wannan suka ce mai za mu baka albashi domin ka yi gina tsakaninmu da yajuju da majuju sai zulkane ne ya ce musu ne qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radima atuni zubara al-hadid حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا تدل ايتين kuma makanni fihi rabbi khairun mulki da kuɗi da Allah ya bani sun fi biya na da zakuyi zai muku aikin kawai aikin alheri zai muku aiki amma fa inuni bi kuwwati ku taimaka mini da kuwa ku taimaka mini da karfi ina bukatar lebarori zaka wannan aikin wannan gidan da zai muku ku ku yi mai aikin lebar kawai ba sai kun biya ni ba ni ina da karfin da zan yi muku ina da dubarar da zan yi muku aj'al bainakum wa bainahum radma sai ya muku wata gina ta karfe sun ce an ala bai ala an taj'ala na wa bainahum sadda kai muna wata gina wannan gina da za ta rufe tsakanin mu sai ni kuma zan yi muku al bainakum wa bainahum ya da gina karshe da yi muku wanda tafi wanda kuka bukata tuni zubar al-kade alhadidi ku kawo min guntun bakin karfe ku kawo min bakin karfe wato bulo bulo na wannan gina da zamu yi sune na bakin karfe hatta idza sawa bainas ne. sai da ya daidaita tsakanin dutsen guda biyu da sai da ta dauko dina daga nan dutsen da nan dutsen ta daidaita abinda zamu cewa aka kai linta alam kuku sai ta kunna wuta ƙarshen da aka da aka da shi a kunna mai wuta aka kunna mai wuta hatta idza ja'alahu naran sai da ya koma wuta wata ana ta wa ana ta busa sai da ya koma ya narke ƙarshen ya kasance ya jajawar ala atini ufiga alaihi kitra yace ku kawo min gaci sai a koma zubawa ciki ya zuba gaci ciki na narkakken karne ga wancan shi kuma ya taso ya nake sai kasance gina ba za ta farin karne ne wanda aka zuba sai kasance gina ba za ta tsatsa ba kenan famatta'u an yarharuhu ya juju ma juju ba su iya hawan gina ba wa matta'u lahu naqaba kun ba su iya hude ta ba kun kamar jiya kenan ista'u ista'u ko kun gana Allah yake famatta'u an yarharuhu sai ce nan wa mastaqa'u lahu naqaba da ista'u ta farko da istaqa'u ta biyu duk ma'anar su daya amma dan ya ƙara ka'un nan ka'ida tana cewa az-ziyadatu fil mabna tadullu ala az-ziyadatu fil ma'na duk cikin qur'ani ne kaga an ƙara harafi daya sai ya nuna ƙarin ma'anar jiya mun faɗa ka kissa annabi Musa da annabi Khidir ko nan kuma fa masta'u an yazaru ya juzu da majiji ba su iya hawan jiran ai hawan jina ya fi sauki bisa ga cewa ka hude jina wa masara'u lahu naqaba ba za su iya hude ta ba da hude jina ya fi wahala jinan nan da aka yi ta irin kanyi haka domin ai in jina ce koyar wannan jina ta bulo an ce ka hau kana ya tafta kamar takalalin ta ka hau amma in ka hude ta ya fi wahala bisa ga cewa ka hau jina saboda hude jina da aka yi ta karfe ta fi wahala sai Allah ya kara ka'un nan sai ce wa masara'u lahu naqaba kuma ba za su iya hude ta ba amma akwai wadda za su iya hude ta kamar da Allah zai ba mu labari bayan dulkare ne ya gama da yake sarki ne mai adalci mumini ne sai tawazu ya kankantar da kai ga Allah sai ce hada rahmatun min rabbi wannan rahma ce daga ubangiji na daga ya muku lokacin da Allah sai buɗe makka sai ce ne alhamdulillahi alladhi anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu yamma sama Allah komai shi ma haka yayi da ya shi yayi dina su suka yi lebara wajen jina amma da ke musu ai kokari na da naku bane dubara ta ne ce ta rahmatul min rabbi wannan aikin rahama ce daga ubangiji na haka ya kamata kai ma kai lokacin da ka gama digiri ka wahala ka sha wahala har an kai wai certificate sai ka ce wannan rahama ce ta ubangiji na ba da ubangiji na ba da ba zai iya gamawa ba to za ko ne suka fara primary school da su daga primary school suka mutu ba wasu suka kasa saboda ba su da kuɗi wasu saboda Allah bai basu su kokari ba haka secondary school sun shiga da yawa kadan suka fita haka university kun shiga da yawa kadan suka fita akwai kididdiga da ta nuna sun tsara an sabin cewa primary school ko wace kara ana sa mutum miliyan uku amma mutum miliyan eh, mutum dubu ɗari da ashirin shiga ma NYC mutum miliyan uku ka shiga primary school amma sahihin su kai suna rajewa wasu su mutu wasu ayi musu demotion wasu su fita wasu su bari ko a primary kaɗan su shiga secondary school cikin su wanda ba su kai yawan haka ba kuma su ta samun matsala kaɗan su ci kai da inda ake bukata su ci jam su shiga university wasu su aikore su wasu su kata wasu su rasu ciki mutum miliyan uku suka shiga primary school amma mutum dubu ɗari da ashirin suka zama university kaga rahama ce ta ubangijinka shin waɗancan ya samu wani gidansu an fi gidanku kuɗi ya samu wani sun ci ka kokari ta samu wani sun ci ka ƙarfi wani gidansu ya fi kusa ga primary amma wasu su mutuwa suka yi wasu su wasu su rashin lafiya ta kama su wasu su kasawa suka yi haka in kaskawa a sai ka ce alhamdulillah wannan rahama ce daga ubangiji na in kasuwanci kake yi ka samu nasara kace wannan rahama ce daga ubangiji na in wani mukami aka baka kace wannan rahama ce daga ubangiji na in wani aiki ka samu kace wannan rahama ce daga ubangiji na wato ka fara gode ma Allah kafin ka yi tunanin mutane mutane ana gode musu amma sai an fara gode ma Allah don haka sai ce wannan rahama ce daga ubangiji na wannan gina da ni muku ne ana yaji da majuju ba su iya kowa ba su iya gude ta amma ku sani fa fa idza jaa wa'du rabbi idan lokacin ubangiji na yayi watan ƙarshen duniya ja'alahu dakka'a sai Allah ya rede dinan nan sai ta rede wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne lokacin tashi alƙiyama zai yi kuma ya juju wa majuju sai sun fito in sun fito ni za su yi bismillah وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا وكانوا لا يستطيعون سمعا الله يتي وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ranar radda ya jiji da maji za su fito za mu babba sashen shiga cikin sashi ya jiji fito mutane wani kisa da tsuri sai a busa kaho wato zuwa alamar tashin kiyama ne ko bayan ya biyo ma zai sai a busa kaho bayan wasu alamun tashin kiyama ya ya ko auku fa jama'nahum jam'a sai mu tara su da su da mutane mu fara su tarawa anan za mu dakata wannan aya ita ce ta gama labarin yajuj da majuji kamar yadda bayani da cikin waje biyu kawai Allah ya ambace su cikin Qur'ani kuma abubuwan da muka sani gare su abubuwa ne kaɗan na farko mun san cewa 'yan adam ne su ma muke 'yan adam kuma ƴan adam ne domin hadisin da ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama zai ce ma annabi adamu ka fitta ƴan wuta cikin zuriyarka sai ya ce suwa ne 'yan wuta ya Allah sai annabi sai Allah ya ce mai duk cikin mutum dubu ka fitta mutum 999 su yi wuta guda ɗaya ne na aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan lokacin yaran kanana za su yi furfura wannan lokacin wata za u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin Allah shadid sai kaga mutane suna suna suna kaman magaji suna maye ya kama su ba giya suka sha ba azabar Allah ce yanzu an ce mutum dubu za a tiskuwa a hidda ta kai tara da tara su yi wuta sai ya shiga aljanna sai aka ta soka wani malami yace aka ta shekka garin ka Abubakar Siddiq yana cikin naku ba san ta gida yawa ba kawai ka kanka ka shiga uku da an ta so ka ga wani babban sahabi ko babban malami ko babban waliyin Allah ko ka ga annabi ma yana cikin lafsin dubiya annabi adabu ne an ce kuma guda zai na aljanna kai ka san ba kai bane Za ka ce mutane annabi ta sai yace sai su kokura ta bai hankalin su ya tashi kuka ce ya za a ya manzo Allah hankalin su ya tashi sai annabi yace ku tsaya in ba ku shara dari tara da tas'in da 99 shin ya juju da majuju ne tsaya kawai cikin ku ne sai suka yi da kuka yi suka ce Allahu akbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace ku bayin ba ku labari ina amma ina kyautar da ranar lahira kusan ku ne sai duka hukumin yan aljanna sai suka koma cewa Allahu akbar yace ina tsammanin ranar lahira kusan ɗaya duka uku ne yan aljanna suka koma kabbara suka ce Allahu akbar yace ina tsammanin ranar lahira kusan radin yan aljanna suka koma kabbara sanan su sai ce ranan yini ku al'umma ta cikin sauran jama'a kamar farin gashi ne a bayan sa baki sa an samu sanuwa wanda ke baka ce gaba daya aka samu farin gashi cikin ta shi akwai gurin yawan kutu al'umma ne sanan duka da yawan sauran al'umma wanda suka wuce cikin sa akwai yaji da majuju tunda wannan hadisi sai nuna mana cewa yaji da majuju sai annabi adamu ne tunda Allah ya tuma annabi adamu sa ya bi dan wuta cikin kuma ya kasance ta 199 cikin yaji da majuju zai ce su wannan shi ne muka sani game da su shi ya inganta cewa iyan annabi adamu ne daga wa suke ya zo cewa daga iyan annabi nuhu ne guda uku a samu da hamu da yadisi a wacce bayan an kashe mutane a tufana wani hadisi ya zo da haka cikin musulun na imamu hakim mama da inganta ba cewa annabi adamu ya rage da iya guda uku da ha da samu wannan shi ne shi ya haifi shi ya rage da iya guda uku da samu shi ya haifi larabawa da tokawa da rumawa da hamu shi ya haifi akbas shi ya haifi barbar shi ya haifi bakake ka ce dai afirka gaba daya tunda barbar kuma afirka suke sannan kuma shi ya fiti shi kuma shi ya haifi ya juju da majuju da atrak wannan shi ya zo a wannan hadisa amma hadisin bai inganta ba kuma wannan abin ya zo a cikin old testament ya zo a cikin genesis cewa haka ne cikin ɗiyan annabi cikin ɗiyan annabi nuhu ne haka wata riwaya ta zo da ka'abul ahbar wata mallamin na yahudawa da ya musulunta lokacin umar cewa annabi adamu yayi yayi yayi mafalki dai mafalki sai mali ne ya tafi kasa to daga kasa sai aka haifi ya jiji da majiji Baka ya ji jama'a sai annabi Adamu ne amma ba ɗayan Hawwa'u bane akan wannan kauli mun fahimta ko amma wannan kaulin guda biyu duk ba inganta ba wanda ya inganta Allah zai ce ma annabi Adamu ka fitta ɗan wuta cikin al'ummar ka kuma ya fituwa ciki baka iya annabi Adamu ne daga ya fitu suke akwai kauli cikin asawa da yake daga ya fitu suke daga daga daga ƙasa ne annabi Adamu ne mani annabi Adamu ya kada da ƙasa amma wannan kaulin abin da ke fa wannan kaulin shi ne cewa annabawa ba su mafarki mafarki daga shaytan ne sai suka ce ai ba dole ya yi bana ya ga abin da yake yin cikin mafarki ko ya tashi malli ya fito mai sai amma dai duk da haka shi bai da islami ingantacce mu ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba amma labarin su ya zo cikin hadisai ingantattu akwai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito hadisin hadisin da Imam Muslim ya rawaito cikin sahihi ne akwai hadisin daga Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu hadisi na bakwai. akwai hadisin da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito da Imam Tirmidhi da Ibn Majah al-Shaykh Nasiruddin Albani ya inganta ta cikin sunan hadisi sahiha hadisi na 1734 akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da Ibn Majah ya rawaito Albani ya inganta shi a sahiha hadisi na 1793 akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud mawqufi ne ina inda Ibn Abi Shayba da Ibn Jarir a cikin tafsiri ne haka nan Imam al-Hakim ya rawaito cikin Mustadrak sannan shek nasiruddin albani ya inganta isnadi ne a cikin silsilatul hadisi sahiha hadisi na ɗari biyar da tamanin da uku ko da tamanin da hudu wato mujalladi na biyu kenan shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi in ka tukar hadisan da abin da suke fusan muna ingantacce da ya game da yajuj da majuji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna yajuj wa majuj ya'tiruna yajuj da majuj suna gina wannan gina da da shi zulkarnain yayi suna kwantarta suna sassakata a yahtiruna suna takatta fi kulli yawmi kowane rana suna haka hatta idza kadu yarawna shi'a shi'a ash-shamsi sai sun yi kusa ganin rana sai kusa fitowa inda mutane kenan qala allazi alaihim sai shugaban su yace irji'u ku koma gida fatanahtiruhu zamu zamu zamu yi da wannan huduwar da muke gadan gobe wa yu'iduhu Allahu ashadda ma kana sai Allah ya mai sai gobe ko suka dawo kamar yadda yake da su gane da karfi ne hatta idza balagat muddatuhum sai lokacin su da Allah ya nuha su fito yayi fa wai ga ja'a wa'du rabbi Allah ya ce ko a cikin wannan aya idan wannan lokacin yayi wa arada Allah azza wa jalla an yab'athahum 'ala an-nasi Allah ya nufi ya fitta su cikin mutane hafaru hatta idza kadu yarawna shu'a ash-shamsi sai su yi wannan ranin da suke sai su yi kusa ganin asken rana sai su kawa inda mutane qala alladhi alaihim sai shugaban su yace irji'u ku koma gida fasa tahshirunahu gadan insha Allah sai insha Allah gobe za mu da wannan ranar inga so ta tashi tura ta ne ta insha Allah insha Allah da uku da ya wuce muke nan ko Allah ya ce ma annabi wala ka tulanna li shay'in li fa'ilu zalika gadan illa an yasha Allah sannan annabi Musa ya ce ma annabi jidu ni insha Allah sadira sannan nan ga ya a ce ya yi gaba su da Allah ya bamu labari kuma za su ce sanahtiruhu insha Allah gadan haka wannan ya kamata cikin darussan da zamu koya a wannan suran mu koyi cewa insha Allah in mu abu ɗaya sai wastafnu sai su sa istisna yasa insha Allah fa na ilayhi sai su dawo gobe wa huwa ka ai ka hai da karaku sai su iske kamar da suka bashi gina bata koma yadda take ba fa yaqiruna hu sai su hude shi fa na ala nas sai su fito ma mutane In aw Allah ila Isa ibn Maryam to lokacin Isa ibn Maryam ya zo wato ya ji da majin cikin alamun tashin kiyama suke manya kafin su dajjal bai fara fitowa in dajjal fito yayi ta kai ya gama sai Allah ya aiko mai annabi Isa sai annabi Isa ya kashe shi babu lafi ta wajen Palestine annabi Isa in ya kashe shi sai Allah shine alamar sa'a ta ji sai Allah ya aiko da yajuju wa majuju duka in Allah ya aiko da yajuju wa majuju idza Allahu ila Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam sai Allah ya wa Isa ibn Maryam wahayi inni qad akhrajtu ibadan li min ibadi na fidda wasu bayi cikin bayina kun ga dai bayina kawai ake gaya mana kowa aka wani ko abdan min ibadina haka Allah ce yana zulka ne ni hmm. kuma ya ji da Allah ya ji da maji da Allah ce musu ibadan li min ibadi na fidda wasu bayina daga bayina la yadani li ahadi li ahadin bi qitalihim babu mai iya karfin yakas ba sai annabi Isa ga mutane kai kazo zo ka su a kashe da eh, dajjal amma wa'annan la yadani babu hannu biyu ga duk wata wani kai magana ne babu kudura babu karfi babu mai iya yakasa cikin jama'a fa azri ibadi ila turi ka tattara bayina ku yi turi sai na wata sa abin da ake faɗa muna a da wanda muke ji kuma malamai suke faɗa haka ba ba bane cewa idan tashin kiyama ya zo ƙarhin nasara abubuwan nasara za su ba aiki wannan ba nasi bane amma wannan hadisi yana kusan karfafa haka zaku ji abubuwan da za a faɗi cikin wannan hadisi kashin zamani ne za ji lokaci ne wanda za a faɗe shi kamar wani ƙauye ne kamar irin da da ne wanda kin nuna duk wa'annan na'urorin da muke aiki da su da alama duk sun tsaya kenan ko dijjala ta kai na wata na'ura take tsayawa kaga babu wata na'ura kenan zaka ka ce annabi Allah ya ce ma annabi isa ka tattara bayi na sai ku hau dukin nan na tuyi na wa yabqa Allah ya ajuj wa majuj sai Allah ya aiko ya wa majuj fayakhujuna sai su fito kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace wahum min kulli adadin yansiluna kowane tudu za su dinga gangarowa faya ummunan aure sai su cika kasa fayan shikunan ma'a fayataskunal ma'a sai su nemi shan ruwa su ji kishira fayatahassalun nasu minhum fi butunihim sai mutane su biki mafaka a cikin ganuwoyi dinga koyewa bayan duwatsu wayan azumin muslimina wa yazummuna ilaihim mawashihim sai mutane su soki dabbobin su kun dabbobi aka ce wannan lokacin su soki dabbobin su su tafi da su wa yashrabuna min yahal audi sai ya jira ma bi su shige duk wanda da abayan kasa hatta innahum la yamuruna bin nahri fa yashribunahu suna wuce korama sai su shanye ruwan hatta ma yazaruna fihi shay'an ba su bari komai na ruwa hatta inna ba'dahum la yamuru bi dalika an-nahri sai wasu sashen ya jira ma jiji sun fito sun ji wannan koramar hatta yakufu ya tsaya su bashi bushe hatta inna man ba'dahu la yamuru bihi sashin su da za su zo bayan su sun wuce wannan wurin fa yaqulu sai su ce kad kana haula ma'un dan mara an taba yin ruwa wurin nan wata za su iske na ruwa su shanye shi haɗin wasu rundunar suka biyo suke kai an taɓa yin ruwa wurin nan da gani alamar ruwa ne fa yamurru awailuhum ala buhayrati sai sashin su wuce kuma wani gulbi fa yashibuna ma fiha su shanye ruwan gaba ɗaya Wayan wa yamuru ruhun fara yaqulu na karshen su in sun mutu sai su ce laqad kana bi hadhihi marratan ma'un an taɓa yin ruwa wannan wuri wa yalharuna ala al-ardi su kika kasa thumma yafiruna sannan su ta tafiya hatta yantahu ila jabal khamr bayan mutane sun boye sun kashe wa'anda su bayan kasa sun shanye ruwa mutane sun mutu amma wasu mutane sun koye bayan duwatsu annabi isa ya hau da wasu a dutsen jabal sai bayan sun gama da haka wayan hula ila jabal khamil da su je wani dutse da aka ce majabal khamil wa huwa jabal baitul maqdis wani dutse ne da baitul maqdis fa yaquluna idan sun tafi wurin sai su ce laqad qatalna man fil ardi mun kashi duk da aka kasa aka kasa ba annabi isa ya nan sama ba da wasu mutane kuma wasu mutane sun kokoye kuma a ah, fa halumma naqtul man fis sama'i ku zo mu kashe da as sama suka kare ni za ka ce mun kashe duk wanda a ƙasa saura na sama wai mu je mu kashe mala'iku da a sama sai a fatarji'u ilaihim faqala fa yaqulu qailuhum haula'i ahlul ardi eh su ce ce wayannan mutanen ƙasa ne kad na minhum mun gama da su fala nunazzilanna ahla jama'i. za mu saukar da wayanda a sama fayarmunahum bi tihamin sai su yi halbi da kibau ɗinsu su alba kibau ya je sama ila samai fatarji'u alaihim sai ta dawo musu ka hayati jammil nabis fazza lil bala'i wal fitna sai kibo ya dawo musu kamar jini kamar jini fa yaruddu Allah alaihim nishabahum mahbubatan dami sai Allah ya mai musu kiban ya dawo an yi mai lalle da jini sai su aza cewa sun kashe na sama fa yaqulu la tasqa halna alal albi mun fi ƙarfin mutanen ƙasa wa alauna ala sama'i kuma mun hau mutanen sama kuma mun gama da su tun daga mun halbaki bau ya dawo muna da jini kaswatan wa uluwa mun fi su ƙarfi mun hau akan saman su fa yaqulu nabiyullah isa wa ashabuhu shi kuma annabi isa da mutane ne da suka hau sama suna can sun an keɓance su wato sun keɓance suna jin tsoron saukowa saboda ya ji da majuju hatta yakunu ra'su sauri li ahadihim khayran min mi'ati dinari li ahadikum al yawma annabi yace ta inda suke sama kaman dutse har zai kasance kanka ya fi dinari dubu kama yadda take yau kun ga rubu dinari yake saraki ko akalla saraki rubu dinari kamar masu akalla saraki ko akalla saraki rubu dinari ko rubu dinari shine mai kamar yau naira dubu nawa ne karancin saraki yau kama a ce dubu goma sha bakwai to hudu nawa zai kama kama a ce kenan wajen dubu hamsin da wani abu ko shine dinari daya to kansa zai dinari dubu a wannan lokacin ya fi ah, ya fi dinari ya ci dinari ya dari abinci zai wahala a sama inda suke saman dutse an abincin da suka hau da shi ya kusa karewa lokacin suna cikin tsanani suna cikin wahala ah, ah. biyu lahi isa wa ashabu ila samai sai annabi isa da mutane su ta addu'a ya Allah ga tsananin da muke ciki fayabatu Allahu nagfan fi aqfa'ihim sai Allah ya fi kutsa ga wuyan wa'annan mutane fayaqtulahum biha sai Allah ya kashe su da wannan tsutsar in Allah ya kashe su fayarkaba ba'dhum ba'd sai sashin su hau sashi wato sai Allah ya kuma tsutsa su dinga fitowa cikin niyyar su sai sashin su dinga hawa sashi fa yusbihu almuslimina la yaswa'una lahum hisar sai musulmi su dinga jin ba su jin motsin su watan da musulmi da annabi Isa suna zaman duki suna jin motsin su da kai da kawo su in suka mutu sai musulmi su daina jin motsin su fa yaquluna sai musulmi su ce man rajulun yashi nafsahu fa yanzu ma fa'alu wa zai sai da rai ne ya diba mana ya auku kasa wato in ka tafi kila ba za ka dawo bayan jiya ma zuciya ne amma wa zai hasala ya sai da rai ne ya yi ta ya tafi fa yanzilu minhum rajulun sai wani namiji sai ya sauko ya ce ni zan tafiya ada wa tsara nafsahu ala an yaqtuluhu ya ga yayin ki ka kashe shi za su yi kace bai dai in je in ji jibo muku in gani in in kashe ni suka yi ma su kashe ni sai jiduhum mauta ba'dhum ala ba'd ko da zai saukowa sai su duk mutu, mutu kashe su akan sashe fa yunadihim sai kira musulmi ya ce ya ma'asharal ya ku jama'an musulmi Ana abshiru ku saurara in baku bishara fa inna allaha qad kafakum aduwakum Allah ya isa muku ga makiyanku wato sun mutu fa yahujan nasu min madainihim wa husunihim sai mutane su fita daga ganuwoyi inda suka suka lade kafin shi ya juda wa kafin shi annabi Isa ya sauko wa yaquluna sabila mawashihim sai su saki dabbobin da suka tafi da su kama yakunu laha ra'yun ko da dabbobin za su fitowa babu haki babu ruwa inda za su kiyo illa lu'umahum ina ma yajuju da majuju qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace wallazi nafsi bi yadihi la rinke da wanda rayuwa ta fice ga hannun shi inna dawabal ardi la tasmanu watan dabbobin nan na wa'annan mutanen nan kasa za su yi kiba wata qaz su dinga zama cikin nishadi wa tashkabu shakran hanta su girma sosai min luqumihim wa dima'ihim saboda za su dinga cin naman yaji da maji da jinin su watan dabbobi za su ci naman su asu kiba su girma sosai ثم يهبط نبي الله عيسى ان النبي عيسى واصحابه لصابين da لبس wannan dutsen ila al zuwa ga kasa fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibr a ƙasa ba su samun takakaya illa mala'ahu ba ta yaji da maji sun sun cika shi natnahum warinsu wa dima'uhum da jininsu wa dima'uhum natnuhum warinsu wa dima'uhum ya cika kasa sai ya gabu nabiyullahi isa wa asabuhu ila Allah subhanahu sai annabi isa da mutane ne su koma addu'a zuwa ga Allah fa yusillahu khairan sai Allah ya ku tsuntsaye ta anaqil bukti kamar ga umma amali kamar ga wuyan amali kamar wuyan raƙumi fa tahmiluhum sai su dinga ɗaukar yaji da majuju fa tadrihum haythu sha Allahu azza sai yi sifa da su inda Allah ya ga dama wa yastawqidu muslimuna min qisihim sai musulmi in suna so su haka wuta su dinga daukar min qisihim wani shabe su dinga daukar fari da baka na yajuju da majuju duk wannan ke nuna cewa kenan abubuwan da kaga sun bar amfani ko yanzu ai ana haka wuta da gas ne da shiwo da su ko ah, bale ma kila can gaba za a ci gaba a yi haka amma za a dawo a dan haka wuta sai kasance da kara ce ake hasa wuta da itace kenan daga kwari da bakaɗin su za a dinga amfani ana hasa wuta da shi sab'a sinina ai shekara bakwai ana haka shekara bakwai da kwari da bakana ya ji ma juje ake hasa wuta domin ka san yawan ya ji ma juje kenan ya juje ma juje kenan thumma yusillahu alaihim mataran sannan sai Allah ya aika ruwan sama la yakunu baita minhu baitu madarin wala wabarin ba a bayin gidan laka ko na bulo arba'ina yawman ruwa ana ruwa kowanne gidan sai sun shiga gidan laka ko na bulu kan ce baita badarin wala wabarin madarin ana nufin gidan laka wabarin ana nufin gida da aka yi da gashin raƙumma ana gida da gashi da su na raƙumma wata ana nufin gidan birni da gidan ƙauye gidan birni da laka gidan ƙauye kuma ana yi ne da basuna ake yi a yi abin da zaka gida wannan lokacin na birni ko na ƙauye shi ake nufi da baita baitu madarin wala wabarin gida na birni ko kauye sai sun shiga fayabtilu al-arda wannan ruwan ya ayi kwana 40 sai shiga kowane gida sai su wanke kasa minhu daga yaji wa majuja hatta tasrukaha kazalafa kubatta fasatas kamar jikin mace ga wata riwaya kuma yuqalu lil ardi sannan sai Allah ya ce ma yake kasa an biki kamar rataki ki fidda tsayanki ko da mutane suka dawo ai sai ce babu tsaron da dabbobin su za su ci ko bale mutane sai Allah ya ce kasa ki fidda tsayanki wa wujji barakatika albarkatika ta dawo a yau idin ya kulle isabatu annabi ya ce wannan lokacin sai jama'an mutane su ci yin rumana su ci rumana daya wa tishbihuhum ta ishe su rumana kamar girman mangoro take amma sai a samu mutane da yawa sun ci ta hatta ishe su wa yastazilluna bi iktiha in su inuwa ta ce inuwa da kwalfar rumana kamar kwalfar mangoro watan zai so gudan babba kenan a ci wannan rumanar har a kasance kwalfatta za a yi inuwa da ita fa yubarikullahu fi risli sai Allah ya wa nono albarka hatta annal laqi hatta min al-ibli laka fi ilmi i'ama min an-nas har kuma wadda ta haihu nonon ta da za a tsatsa zai shi mutane masu yawa wallaqi hatta min al-baqari najje wadda ta haihu laka tafi qabilata min an-nas nonon ta kai zai shi qabila ta mutane wallaki hata min ganani ganami wacce ta haihu cikin tumaki cikin awaki ko kinciya la takfil ah, fakhida min an-nas za su ta ishi dan gungun mutane wala yaqujjanna al-baita wala yutamaranna za a yi hajjin ɗakin Allah za a yi umra ba'da khuruj ya'juj wa ma'juj ba'da khuruj ya'juj wa ma'juj bayan ya ya'juj wa ma'juj sun fito bayan fito za a yi hajji za a yi umra wata lamari zai koma za a ci gaba da umra za a ci gaba da noma noma zai yi albarka sannan kuma mutane za su dinga zuwa hajji da umra famaina mahum kazalika annabi yace mutane ana nan ana zanne haka iz ba'atha Allahu azza wa jalla rihan tayyibatan sai Allah ya aiko da wani iska mai kanshi mai dadi fa ta'quda fa ta'quduhum tahta abatihim sai wannan iskan sai ya shiga cikin karkashin hamukan mutane fa tuqbadu ruha ruhu kullu mu'minin wa kullu muslimin sai ka dukkan musulmi da dukkan mu'mini wa yabqa shirarun nas sai mafi sharrin mutane sai su sai su wayi gari a bayan kasa dama ba a kashin alkiyama da mumini Allah annabi sai ya ce la taqumu sa'atu wa fil wa fil nas man yaqulu Allahu Allahu ولا تقوم الساعة وفي الناس من يقول الله الله كما قال عليه الصلاة والسلام cewa ba za a tashi alkiyama ba cikin mutane mai cewa ya Allah ya Allah to babu musulmi babu mai tauhidi ko za a tashi kiyama shi annabi sallallahu ya ce wannan iska in yazo fa sai ya anshiran kullu mu'minin wa kullu muslimin ya anshiran dukkan mu'mini da dukkan musulmi wa yabqa shirarun nas sai kasance mafi sharrin mutane ya bayan kasa ya tahara taharajuna fiha taharujal umum suna jima'i kamar da ja kai ka jima'i wata lokacin za a dinga jima'i tsakanin mace da namiji ga titi ya daga kai kai ba su koyewa ka da dinga yi fa alaihim taqumu sa'ati annabi yace ga wa'annan mutanen alkiyama za ta tashi kuma mun ji labari a hadisai ingantattu ne ya juju da majuji. abin da ya inganta mutane ne daga ya fi su suke eh akwai riwaya amma ba ta inganta ba akwai su daga ahlul kitabi daga ƙasa suke da mani annabi adamu eh akwai ya juji da majuji mutane ne ina suke yanzu wallahu ta'ala alamu ina cikin ilmin gaji da kamata mu yarda da shi yanzu akwai ma in duniya zaka iya zuni ka gani ina ne suke ina ne ya ji an ce Georgia ne za ka samu map ɗin Georgia an ce China ne za ka samu map din China a diba a yi zuni a gani za a gan su ba za a gan su ba amma ba za a gan su ba domin ke ilmu gaibi ne na Allah Allah shi ya san inda ya ada su kuma ne ya aje su lokacin fitowar su yayi za su fito ku sani fa cikin wannan addinin namu ba komai yake tafiya daidai sai hankalinka yayi ba duk abin da Allah ya faɗi daidai yake da hankali amma zai hankalin mu bai kai ba don shi da Allah yana faɗi sifan mu'mini sai ce ne Allah sifa ta farko shine alladina yu'minuna bil ghaibi in kana kan Qur'ani sifa ta farko da Allah ya bai alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina ko ne al muttaquna alladina yu'minuna bil ghaibi wanda suke imani da gaibi yau wani zai zo ya ce maka babu wuta babu aljanna science yayi ya ya tabbatar da babu wuta babu aljanna sai wuta to waye science kuma abdul ni ibadi ne Allah bai cewa ga shi muke biya a sai ta tabbatar ba a tabbatar mutane bayan sun mutu a cikin kafin sai ta zo ai ai mushakkan maka su suka fara cewa haka ma Allah ya ta su sai ya tabbatar da duk abin da wani zai ce maka kuma sai din nan fa akwai ta da cewa ma of science yana da kyau karanta shi sai din nan fa ya tabbatar mutane sai wani ya hito Johnson atomic theory wani ya hito Reputation of Johnson atomic theory kuma mallaman science din kullun ƙara ganowa suka yi wasu su gano da wasu su gano ba wasu su fito su gano wasu da wasu su gano ba zai ruka yin tashin kiyama duk abin da Qur'ani ya bai wanda sai da tabbatar da wanda sai da kore yau ya tabbatar da shi kafin can sai kuma ya tabbatar da shi Allah bai ba su ilmi wa ma utitu min ilmi illa qalila amma yi ne duk abin da ya tabbata cikin hadisi ingantacce aka ba mu labari ne na dujjal zai fito na rana za ta fito daga yamma na annabi Isa zai sauko da ya juju da majuju za su sauko to mun yarda da shi kuma mun gaskata Allah ya ba mu iko aiki da shi Allah ya sa abinda muka faɗi daidai ya kasance wanda ya kasance daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure da muka yi Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu na tsammani akwai sauran minti kamar goma ba za mu yi aka tambayi minti hamsin nake na? Ah, ina da labarin, da ya gama tambayar. Thank you. idan ciwon ulcer gare ka idan likitoci sun tabbatar maka ba ka warkewa ko ina ke tabbatar ma ba su warkewa saboda tsananin ciwon su ko kuma saboda yi musu wani aiki cikin zanya akwai magari amma suna bala sun su Allah ya rahama shi ya ga ne da kai yana da wannan ciwon ya faɗi ma wajen karatu lokacin da kai wani tambaya wani ciwon ta bayi wani wuri cewa yana da wannan ciwon kuma an tabbatar da bai warkewa saboda haka ko ina ke tabbatar ma ba su warkewa an kai wannan matsayin to zaka rashin lafiya to ka dinga cewa kullum ka cin da miskini daya kullum ka cin da miskini daya cin da miskini daya yau na ga wani tafi da aka fassara tambayoyi talatin akan azumi ya ka ce kada miskini ka bashi mudin gero ba mudin gero ake ne ba duk wanda ka ba mudin gero ba ka ciyar da shi ba ka haɗa shi da wahalar sofa, ka haɗa shi da wahalar neman nono da wahalar neman suga da haɗa neman wuta a lokacin da ta fara da mudin da dino amma da dino wani yana abinci ne wanke hannu sai za a yi a ciki ba a dafawa ba a wani abu a tsara duk ana ba da mudu na inabi mudu na zabibi sai na abinci doya bi mai da kawai su ake yi haka in zaka ba mutum abinci yau sai ka bashi wanda aka dafa ko kuma in mudu zaka bashi ka bashi mudu da abin gyaran mudu amma ba da mudun jero ko mudun dawa ko mudun masara wanda ba ta ce da miskini ba idan likitoci sun ce ba zai gida ma ba ta zai ce da miskini idan kuma an ana tsammanin zai shiga ma to rashin lafiya sai kamar sauran rashin lafiya kamar kana minkum marida law ala safari fa iddatun min ayyamin ukhra sai bar shi ya dama ya ranka wallahi ta'ala alam ina da masu ulsa da suke da wajen shekara biyar yanzu muna cewa ƙara hakuri sai ka ƙara tabbata sun nan mu ce to sai fara fara shewa ta ciyar ciyar gobe ne fara yin samu wallahi ta'ala alam Thank you. wannan mun ta wannan ansa wannan tambaya a magana tasbaha a lokacin Annabi sallallahu alaihi babu tasbaha haka nan a lokacin ban in kace sufa ba san me kake nufi ba ba ba su gane cewa domin shi ne wanda ya shigo daga baya bayan tasbaha ta shigo cikin jama'a musulmi sun yi malamai sun yi sabani akan tasbaha mafi yawan malamai wanda suka guda suka hada da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da shehu usman dan da da imamu shaukani da ibn hajar da dimban Allah ya kara ne rahama da usaimin duk Allah ya kara musu rahama da shek salim fauzan Allah ya kara kiyaye shi ya kara kare shi da kuma lajinar daiwa da mafi yawan malamai ahlus sunna su fi cewa jinsu ba bai da laifi sajjar tasbaha bai da laifi wanda yayi da hannu ya lada amma wanda ya ja tasbaha babu laifi amma wanda yayi da hannu ya fi shi in dai da sharuɗa na farko kada ka aza misali mutum ne wanda an bashi wani zikiri da ya tura ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi so dari ana yi so 99 ana yi so 33 ba ya iya kira yawa yana iya yi tasbih ya yi amfani da ita wannan shi ra'ayin waɗannan malaman suka ce da sharuɗa na farko idan ya rata ya kaga hannu sai kasance riya ne shi wata ya fara cikin bidiyo ya rata ya tasbih hannu sannan kai ya ta riya ana magana wani ma yana kira tasbih yana magana da kai yana sajjada yana kira yan da yayi wani kuma yana haka yana yana magana kai mai magana sai ya baka haka ya ransa maka sallama da tazwa wai zikiri yake yi sai kasance ya ta shiga ciki ana yawo da shi ga hannu ana nuna ma mutane amma wannan malaman sai fatawa ne wani zikiri ya zo baka yi bayan sallah kai ta zuwa ka babu komai akwai masu ganin ba ta da kyawu kuma shiga ta dina albani kamar baka abdullahi abu zai amma maganar wa'ancin ta fi yawa kuma mun fi jin kafin ta fi yawa kuma sun fi zama mallamai wa'ancin ta fi fikihu bayan kasa kamar ibnu taymiya kamar ibn taymiya wannan lokacin ibn usaymin kamar irin su fawzan kamar irin su bin bas kamar ne ga muku su shehu dan fodiyo su su shaukani su ibn hajar su dai mai mai malaman da muka sani na fiqhun hadisi masu karanta hadisi wanda duniya ta sanar musu da fahimta hadisai suna ganin cewa ba ba ta da laifi amma rashin rika ta ya filada wanda ya da hannu ne ya filada wallahu ta'ala ala Thank you. gaskiya kare su sun sauki ne amma ba ku fi gamsuwa da hajji sun sha saboda wanda ya san hadisi ga gaba ya san shi ne hadisi hadisin duk ingantacce ne sha ukun da sha ɗaya da duk ingantacce ne kuma duk shakka ta da albani ya inganta babu wanda ya taba za a fara sha uku na sha uku babu wanda ya taba za a ba yau ne fara shi cewa shi akwai wani nan yana da shi da shi babban malami ya ji ya su albani da sunan ya za a fara sha uku babu wanda ya taba za a fara hadisin goma sha uku hatta hadisin sha biyar ma shi na su albani ya inganta shi sunan ya bi da shi ya fasa shi da cewa biyu na sunan rawashi ne biyu na tsakaka alfajar ne amma hadisin sha uku ingantacce ne cikin ingantaccen sai cikin bukari da musulmi za ka kai baka gane baka gane abin da ka tambaya baka ka kai sha uku da su ya fi domin abin da sai ya ce man kama ma alimani ya san sarrafa kuci da wuce ya mu laila na sha ɗaya ingantacce ne sha uku mutane sai ingantacce ne kuma malamai sai inganta su za ka babu wanda ya fi ingantuwa gare ka wallahu ta'ala sai wannan faidar hada ilimi shi da sai ce inda muke sai sai hudu ba yace man antum hatta yakunu lakum indu kai afwa kace inda kuke akwai albaikran da ke wuce kawai kila ya ji ya dauki kawai kace din wannan da kace din wannan da kace din wannan ya hada ke ta gangama ya kauce ya ce inda muke ji wannan da Allah wai ya ji sun sha ya ji ya ga babu ne sha ne sai ya zuwa inda kowane malami ya ji sun suka wallahi ta'ala Amin.

Aye, hukuncin sallolin da ya gabata na hukuri azumi ne akwai shi babu maliki ba ya kare azumi to kun yi tambaye ta shi ko yayi ya ya yi yayi mafalki sai shi dan yammantar da shi bai yi wanka ba har sai gobe da safe amma wani abokin nan suna da yi wanka ba ko ne wanka bai yi ba har sai gobe da safe bai sallah asuba sai tuna ya zai da sallolin da ya bi yaran kasu duk yaran kasu kaga inda inda ya manta gaba ɗaya da kila ba ko mali ya gani da mai ahalar ya samu mai mafita da su ko man ra'ati saubihi mali ya bi sallah ya bi mata asabahu yadda iktasala wa wa aada ma salla min akhi nawmatin namaha haka mai ahalar yace kaga da sai mutum ah, ya sallah eh, su ɗaya za ka da ka kawa ta ta wannan yini to amma shi yanzu ya ya san cewa mali ne ya samu tun jiya ne duk wanda mali ya sama wato yayi sallah da najasa shi ko yayi sallah bai da tsarki nan shi ya maimaita ta in bayan ya gama sallah asubar ne ran nan ya tuna zai maimaita in ya ya gama sallah azhar shi zai maimaita ya gama sallah asar shi ya maimaita dalili akan haka shi na hadisin da ya tabbata cikin muwatta imamu malik idan limanci yawa jama'a fa wanda yawa limanci a ce liman ne sai gobe ya tuna ya za a yi kenan zai ce kuma tsoronka a ba za tsoronka ba dalili ko shi ne wannan hadisin da ya zo cikin muwatta imamu malik cewa umar radiyallahu anhu ya yi mafarki ya shi ba mutane sallar juma'a a Madina da rana sai ya je gona sai da rana sai ya diba sai gama ni ga gane ne sai ce tun sadda aka shugabantar da ni lamarin musulmi ban taba samun natsuwa ba wata saboda lamarin wannan ya kawo min kara in je wannan in diba wannan sun ci abinci ya ranga gadin nan har kai na ban cewa ko jima ni ma ya fito ne a shi ko da tashi sallah asuba da da jaraba ni sai yi wa mutane sallah sai Umar ya wanke zane ne ya yi wanka ya maimaita sallah asuba din maimaita sallar asuba amma bai ce wa'ancan mutane su maimaita ba za ka duk sallar da kai sai ka gama sallar ka tuno ashe baka da alwala za tashi ka maimaita in salloli guda biyar ne ashe na azai ina da alwala tun ka asuba har ta isha'i banda alwala sai kai alwala ka mai sa ashe na aza ba janaba ce da ni ba ashe na da janaba ta ba ta isha ce ka mai sa wannan hadisi ya tabbata cikin motsa imam malik da umar kuma da wannan malamai da wannan malamai ke fatawa kai akwai bambanci tsakanin wannan da intifatin ka ɗaya ka gani da najasa mace ce ta yi sallah sai da ta gama a sai haka ita ba amma ta yi wankan jaraba sai gobe da safi daga dayan nan da take wanka da shi tun jiya har yau ashe yana da jinin haila sai mu ce ba za ta maimaita ba sallar da kai ta ishe ta ba za ta maimaita ba amma in in in tsaki ne na jiki kai baka da tsaki sai kai wanka ka maimaita sallah sai kai alwala ka maimaita sallah amma in ba din ne ba su da tsaki to wannan ba sai ka maimaita ba a kan kauli mafi inganci wallahu ta'ala na ta ra'ayin zama da an kalma yake da abuji mai ce zai kaza kaza sai wanda ya zauna da mace ɗaya har ya rasu akan shi yake iyawa a fanki matsaba lakum al nisa'i masna wa thalatha wa ruba'a wa in kuntum alla ta'dilu wahidatan to yana jin tsoron ba zai iya adalci ba ko wani abu haka ko wani shi lafiya babu lafiya gare shi ba za a ce mai bai hude ba in ja ga ya aure annabi sun ya ce aure sunna na ne wanda ya kaba da sunna ta bai na wanda ya aure ya aure mace daya wanda ya aure mace daya to babu babu wani ya yayi inda ibn hazan wanda ya aure ma ya saki ya aure mace ba ya saki ya sake ta ne sunna har ta kare da ya aure ba babu abin suka gare shi ya tokar da wajibi da ibn hazan ke gare wajibi ne mutum ya yi aure da Allah ya ce fankihu yayi umumi wanda ya tsaya da mata ɗaya shi ma haka ba yahudanci bane idan baya iyawa idan haka dai karfi ne amma idan yana iyawa ga rayayi wai annabi ta ce ummati alayhi kuma ki yawan kuma ta daga wanda adda mata biyu ya fi mai mata daya mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata hudu ya fi mai mata uku gogure da mata suke da yawa gogure da yafi amma ga wanda yake da abin kula da su wanda yake iya kula da su wanda yake biya musu bukata yake da abin ciyar da su ba irin mata ba kawai ta bahaushe da ya samu ana da shi da mata ta suna cikin wahala da an samu wani abu kaɗai ya ce a ƙaro a jibo mai wata na shi da abu kawai wata bazawara kawai sai ce ba zai je aure <laughs> ya yi ta ya yi aure ta kawai a cigaba da zama kawai a ta kawai ko an samu abinci ko ba samu abinci ba abinci Allah ke ce suwa ko yana iya tarbiyya ana sai a ba su ya ba su abin da ce su je bara ko kuma su dinga wagarar su ma ya yabo ba shi ake nufi ba amma duk wanda yake da iko yake wa ya ƙara aure ya aure fiye da ɗaya ya fi musamman ma yanzu akwai mata da yawa musamman da akwai zawarawa da yawa in ka ce abin da abin kowa ya san maza sun fi mata yawa mata sun fi maza yawa kowa ya sani boko haram mazan da suka kashe sun fi matan da suka kashe in ka ji an yi accident maza ne za ka iske maza tara ne kafin ta samu mace daya in ka ji bomb ya tashi da mutane waje za ka samu maza ne mafi yawa in ka ji an yi fada an kashe mutane an je yaki ya kashe mutane duk maza ne ake kashewa yayan sanda suka je wajen operation aka kashe su maza ne ake kashewa kan maza sun fi mutuwa akan mata ka akwai mata da yawa da ba su da miji ya kamata ya kamata ah, a cikin sai su a aure su sai abin da suka burge ni a rayuwa gaba ɗaya ne wata yari na je Egypt na je Al-Azhar wannan babban university ta Al-Azhar mun je mu ga shekul Al-Azhar mun samu ganin shi ba wani delegate ne daga jihar Sokoto da da Zamfara da Niger State aka ɗauki wasu malamai masu da'awa da kuma da kuma ƙungiyoyi na mata aka tafi da sai wani amma fi shirin ƙarƙashin USAID ne ƙarƙashin American sai America ta yi samu su malamai sai ta biya su a jara abu sai a ce za a gaya mutane muhimmanci a wurin mace ɗaya za a gaya mutane <laughs> muhimmanci ta ɗauki mallama aka ɗauke mu nan da daga tabbatar sun san da mustapha shi da tahiru da da wasu da wasu akwai wasu daga ƙauyuka aka tsinko da hakimai da sarkin gabas na gwaranyo da wajiru yabo da da wasu dai haka aka tafi da wasu malamin wani da izalar jos na wanda aka tafi sai ballan yashu shi min nan America ta riga ta gama da shi ya tafi hujjoji ne na cewa a wai mace daya ka gare ko yar ana son duk abin gane da aka yi da ya iyalin da ake sai da fito ya gama ni ne mai fassara in kuka diba a Facebook page na wannan hoton da a cover page to a wannan wannan wurin wannan lokacin ne sai ina fassara mai sai ne gama fassara ne ta da tambaya to wata mata ta kaga hannu sai ta yanzu ka ce mu aure mata ɗaya mu yanzu da ƴan uwa da yawa da wasu an sako su wasu ba su da miji mazan su ya mutu tuya za a yi da su sai tsuru tsuru <laughs> ni fasara ne sai tsuru tsuru Allah ya kasa aka da bai yi shi ya ce to ai in dai babu hali sai ya diga wasu wasu dubara to wannan wannan wannan tambayar ta ya burge shi sosai sosai zaka akwai irin wannan halayen da haka yin aure tsohe da daya shi ya fi dacewa da al'ummar mu shi ya fi dacewa da yanayin mu wayannan turawa sun fito yanzu da magana kayyade iyali wannan magana suka ce kayyade iyali akwai gaskiya ciki akwai kayya ciki ni annabi ya ce game da shaytan sadaqata wa huwa kadhub ko shaytan da yake ma abuwa ya ita ka ayatul kursi za ta yi maganin aljannu ba za su kusance ka ba annabi ya ce gaskiya gaskiya ya gaya mama makayyaci ne to suna yanzu an so da issue din family planning akwai gaskiya ciki akwai kayya ciki kamar ishu din polio ne shi ma akwai gaskiya ce akwai ƙarya ciki kaga ishu din family planning din nan lalle lalle da wasu muke haihuwa suke haihuwa lalle ba da irin wannan zuriya annabi da ya alfahari ba wani zai yi ta aure haihuwa ya wasu mai area boy babu makarantar Allah babu makarantar boko wai annabi ya ce aure sunna ta ne duk sunna duniya ga yin kowace ce ta aure ita ɗaya ke yi aure sunna ne tarbiyya wajibi ne amma ya taba su wajibi ne tarbiyya kawai sunna aure ke kai gina cewa aure har wannan ba daidai bane kuma wayan turawa ana ta yaki ana ta yaki da wannan abin wannan gaskiya ne amma abin suke so su kai mu gare shi Allah ya ce khudwatu shaytan shaytan dan biya gare in ka shiga ɗaya shiga dai an kai fa yanayin yanzu duniya fa aure fa kauyanci ne yanzu kun zo mana da aure ɗaya ɗaya ko to za a kai za su mu a ba aure aure fa kauyanci ne yanzu ya fara zama kauyanci a turai kafin ka ga ka ga an yi bikin aure yanzu a Najeriya sai kuma za a je London a yi wife wedding duk kaga ana bukin aure a London to bakake ne shi har yanzu ya wuce aure da inda wani abun da an wuce aure kuma ya fara kawo Najeriya yanzu Linda Ikeji shekaran jiya ba ta fito ba ta faɗi cewa tana da ciki a ce wannan nawani ne ce ba shi bane wannan nawani ba shi bane ba ganin babbar yarinya bace Cikin manyan yarinya da akwai Najeriya ta fito tana faɗin cewa kana da ciki wata shida wa ba taba aure ba ba ta da miji amma alfahari take ana ta ta muna cewa tana da tana da ciki kima manda ita ma babban yariya Najeriya ta fito a jibi shi anan tana cewa aure ko koma baya ne aure kaza kaza ne yana a YouTube za a gani saka an fara shigo mu an fara shigowa daga Najeriya an fara fitowa da kudu waɗanda ba musulmi ba kuma sun fara ganin cewa aure kauyanci ne Aka an kai wa aka cewa namiji yana auren namiji ku ci da lalacewa a turai ka ga an yi auren namiji da auren namiji aure aure ci ne sai da in namiji bi auren namiji shi ya ba aure ci ba sun kai wannan label mu kuma sun faro mana da a aure mace daya a tsaya nan in duk muka ga su muka yadda a aure mace daya a aure da daya daga kai sai matar take sai dan ka sai kauyen ka haka kawai haka suka yi sai an kai nan sai a wuce sai a fara cewa single mother single mother uwaye wanda su tsaye ne sai ka aure ai ba dole bane ki zauna da shi kawai haƙƙin mace ne shi yanzu suke kawai haƙƙin mace ce a yawo in kike ke aure zaki zauna Facebook ga namiji daya akwai wani alƙawari akan ki amma in ba ki da aure duk wanda ki gara wata kike inda shike babu wata wahala sai ma babu wata wahala ga yake in aure yanzu haka aka wanke kawunan zaka mu yi hankali wannan kunjila tana nan ta shigowa kuma alhamdulillah mu ake kira ga Aisha mu ake kira kwanakin baya bai wuce sati hudu ba kafin azumin nan an kira mu a wani hujjar cikin Sokoto ta ji dadi da wani mallami na dariƙa ya tashi ya yi kace kace da su mallami ne na dariƙa da ni ba yayi kace kace da su ya ba gaskiya bane kaza da kaza kaza kaza kaza ka mu yi anniya ana ana shigowa da abin da ake yi said da da U eh, da UKF da USF da US da ban fa sun zo sai a ji a samu an boko sai a ba su sai an boko sai su tara mutane a hotel a ɗauka a sanarwa cikin TV za a yi su sa kiɗi su yi jeans su sa jeans sun su ke USAID US da yake ta gane mutane ba su zuwa mutum duk ci gaba ka tsaya ne ka sa mai kiɗi ɗan uwansu ne sai aka kashe kuɗi sai suka canza sai sai su ɗauki limami ta suka ce mai tsayin su ya inna alhamdulillah dole su zaka saurare shi an cika masallaci ko jama'a yanzu wannan haihuwar da aka kai aiki musulunci ya ce kaza sai su bullo ta nan sai sai mallamai sanina suna da kokari wajen nan akwai Dr. Ibrahim Yawan Sifawa yana da kokari kwarai daga su wajen ya kawo wannan abin ya ce wanda shi ma kai ta biya mai je kasashe daban-daban domin a sa mai wannan akidar amma har yanzu ya ce yake har yanzu yake da ita masu tasowa su sani san cewa fa akwai wannan tafisar da Allah ana sai an biyo ta hanyar mallamai da sarakunan gargajiya sai an halaka mutane ta wannan hanyar Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu ya addinin mu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa